يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul shu'ara a jiya mun kwana karshen aya ta ɗaya. karshen isan annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam muna maimaita cewa dukkan waɗannan al'ummomi da Allah ya halakar da su laifuffukan da suka yi ya sha bamban daga al'umma zuwa al'umma amma dai abu guda ɗaya da suka daidaita shine kowace al'umma daga cikinsu Allah ya hana ta wani abu ne ta ƙi ta bari Allah ya umurce ta da yin wani abu ne ta ƙi ta yi abin da ya umurce ta dukkansu nan an umurce su da yin tauhidi suka ƙi yin tauhidi ma'ana su kaɗaita Allah da bauta babu abin bauta da gaskiya sai Allah su bar shirka da Allah ba su bari ba wannan ya haifar musu da sakamakon da muka yi ta karantawa akan kowace al'umma wannan ita ce sunnar Allah duk mutumin da ba zai yi biyayya wa Allah ba to ba zai zauna lafiya ba duk mutumin da ba zai yi biyayya wa Allah ba to ba zai zauna lafiya ba to Allah ya sa waɗannan kissoshi su zama wa'azi gare mu su zama tunasarwa da faɗakarwa a gare mu Allah ya sa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu baranan alkiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yake cewa kun ga wannan alqur'ani annabi yace zai zama hujja gare ka ko kuma ya zama hujja akan karanan alkiyama idan ka yi aiki da shi to sai ya zama hujja gare ka sai ka kare kanka daga azabar Allah da wannan alqur'ani idan kuma baka yi aiki da shi ba sai ya zama hujja gare ka sai a dinga tambayan ka a ranar alkiyama ba a turo manzanni sun zo sun muku wa'azi ba wannan abin da ya kai ku wutan dama ba a karanta muku ba ne kuma sai kun tabbatar da an karanta muku to kaga karatun da kai ya zama da shi aka maka hujja akan azabar Allah Allah ya sa muna da rabo bayan mun mutu Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين مثل بالروح على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون rabbil alamin نحن منظرون الله يجي وإنه لتنزيل Allah ya ce saukakken littafi ne daga wajen Allah Ubangijin talikai yanzu cikin alkur'ani duka muka ji waɗannan isoshi na annabawa da al'ummominsu da kuma hukuncin da Allah yayi yi a su. Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ya ce lalle alqur'ani nan Allah ya ce saukakken littafi ne daga Allah ubangijin talikai babu kokonto alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alqur'ani nazala bihi ruhul amin mala'ika jibril shine ya sauko da wannan alqur'ani ar-ruhul amin shine mala'ika jibril nazala bihin ruhul amin sannan mala'ika jibril shine ya sauko da wannan alqur'ani ala qalbika litakuna minal munzirin akan zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka zama daga cikin waɗanda za su gargade al'umma jama'a mun ji Allah ya ce babu kokonto wannan alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah mala'ika jibril ya sauko da wannan alƙur'ani zuwa ga manzan Allah Allah ya ce mun saukar da shi ne akan zuciyarka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai me amfanin saukar da shi Allah ya ce litakuna minal munzirin don ka zam daga cikin wadda za su gargadi jama'a in ji Allah kaji manufar saukar da alkur'ani shine a gargadi bayi daga saba ma Allah manufar alkur'ani shine a gargadi bayi daga shirka da Allah shi yasa Allah ya ce manzon Allah qum fa anzir Allah ya ce ka tashi ka gargadi jama'a dukkan abin da ke cikin alkur'ani ko dai bishara ne ga bayin Allah waɗanda suke bauta ma Allah tsakanin su da Allah ko kuma gargadi ne ma waɗanda suke saba ma Allah cewa idan ba ku bi Allah ba to akwai wani abu da zai biyo bayan sabon Allah ku bilisanin arabiyin mubin Allah yake kuma mun saukar da wannan alkur'ani da harshen larabci mai fasaha inji Allah wa inna lafi zuburil awwalin Allah yake kuma labarin alkur'ani yana nan cike a cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani inji Allah at-taura ta yi labarin alkur'ani zabura ta yi labarin alkur'ani Linzila ta yi labarin alkur'ani dukkan al'ummomin da suka shuɗe kowace al'umma sai da su Allah ya ba su labarin manzan Allah da alkur'ani Allah ya ce ba wallazina atainahumul kitaba الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك Ya ari funa hu kama ya ari funa. Allah ya ce al'adina atai na humna waɗanda muka basu littafi yahudu da nasara kafin musulmai. Allah ya ya ari sun san zan allah Sallallahu Alaihi Wasallam kama ya ari funa Allah ya kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. abdullahi bin salam ka san babban fada ne ya zo ya musulunta ran da ya zo ya zo da cross ɗinsa a wuyansa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karanta wannan ayan allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san manzon Allah kamar ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu yace to Allah dai ya dan rage mana tsananin azabar ne yace amma wallahi mun san manzon Allah sama da yadda muka san ƴaƴanmu yace domin mu muna sanin su ne bayan mun aife su manzan Allah kuma mun san shi tun kan a haife shi ba fa manzan Allah kawai ba har su abubakar su umar su usman su aliyu su abu huraira duk labarin su yana cikin waɗannan littattafai Allah da ya siffanta musu manzan Allah sai kuma ya siffanta musu hatta da sahabbansa Allah ya wa na la fi zubril awwalin sannan labarin alqur'ani Allah yace yana nan a cikin littattafan da suka shude wadda Allah ya saukar da su wa manzanni da annabawan da suka shude Allah yace awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il Allah yace to ma ba zai zan musu aya ba su mutanen makka ma'ana ba zai zan abinda zai wa'azar da su ba an yi alamahu ulama ubani isra'il cewa malaman banu isra'ila sun san labarin alqur'ani ai ya kamata ya nuna maka cewa alkur'ani littafin Allah ne jama'a kun gane tun kan a saukar da alkur'ani sai su daga cikin waɗanda aka ba wa littafi tun tuntuni suna labarin alkur'ani suna ba da labarin manzon Allah Allah ya ce to larabawa yanzu wannan bai kamata ya zama abin wa'azi gare su ba tun daga har malamin banu Isra'ila sun san labarin alkur'ani jama'a kun fahimci gabar ko tun da dai sun san da alkur'ani suna labarin alkur'ani Allah ya ce ya kamata su mutanen makka su san labarin alkur'ani da ɗaɗɗen labari ne in ji Allah Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami a'jamin Allah yace inda mun saukar da alqur'ani akan sashin wa'ensu wani daga cikin ajamawa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'lamin inda mun sassaukar da wannan alqur'ani ma wani daga cikin adamawa ba shine duk mutumin da ba balarabi bane eh harshen sa akwai rakata akwai rashin fasaha cikakkiya a cikin yaren da duk ba larabci bane kun gane ko shi yasa duk wanda yake so ya fahimci addini da kyau sai ya karanta larabci ya gane mun gane ko ba za ka iya karanta addini da turanci kuma ka gane abun kiliya fahimta ba domin akwai ababen da ba za a iya juyo su da turancin a cikin larabci ba sai dai a dubi kalmomin da suka fi dan kusa da ma'anan abin to sai a ara musu jama'a mun gane Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin inda mun saukar da alqur'ani ma wani daga cikin adamawa fa qara'ahu alaihim yazo ya karanta ma larabawa abinda aka saukar mishi na wannan alqur'ani ma kanu bihi yu'minin yu'minun Allah ya ce ba za su yi ma kanu bihi mu'minin Allah ce ba za su kasance suna masu imani ba domin za su tuhumi fasahar annabi Allah ya ce za su ce a ajamiyun

walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan Allah ya ce idan da mun sanya alqur'ani abin karantawa ne da ajamanci a ce da turanci aka saukar da alqur'ani ko kuma da Hausa aka saukar da alqur'ani ko da indiyanci aka saukar da alqur'ani laqalu Allah ya ce da larabawa sun ce laula fussilat ayatuhu wai me yasa ayoyin littafin babu bayani filla filla domin larabci ne kawai ke iya tattake abubuwa daki daki jama'a mun fahimta laqadra sun ce laula fussilat ayatuhu wai yaya ayoyin littafin babu fasaha a ciki yaya babu tafsilin abubuwa a tattake su yadda ya kamata a ajamiyun wa arabi za su ce to yaya za a yi a ce littafi ba ajame annabi kuma ba larabe ba zai haɗu ba to Allah sai ya saukar da littafin da larabci kuma aka ba ma balarabin da ya fi su iya larabci eh manzan Allah kenan Allah ya ce faƙara'ahu alaihim idan ya zo ya karanta musu inda mai wa'azin ba adame ne ma kanu bihi mu'minin to da ba za su kasance suna masu imani da shi ba Allah ya ce kazalika sallakannahu fi qulubil mujrimin Allah ya ce kyamar alqur'ani fada da alqur'ani kafirce ma alqur'ani Allah ya ce hakan nan muke shigar da shi cikin zuciyar mujrimai la yu'minuna bihi Allah ce ba za su yi imani da shi ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai tsanani ma'anan shigar da kin alqur'ani tsanan alqur'ani a zuciyar mujrimai shine lokacin da Allah ya baka dama kai imani sai kai fada da shi to a sunnar Allah akwai gyara mun gane ko duk abin da za ka yi a duniya Allah ya yi alkawarin za a dinga maka gyara akan abin idan imani ne idan ka taka matakalan farko Allah ya ce sai mu dan matsa da kai gaba والذين اهتدوا والذين اهتدوا الله يقول والذين اهتدوا ودن سكي ينقرن شريعة زادهم هدى Allah ya ce to Allah sai ya dan kara musu shiriya sunan Allah duk abinda ka ɗauko akwai kari fi qulubihim To dama damar da Allah ya bayi idan aka karantar da kai addini ka kuma fahimci addini to an yanke maka uzuri duk wani abu da za ka yi kuma na faɗa da addini da kuma ƙin gaskiya to wannan damar Allah yana iya kuma rufe ta shi yasa a wani gusa ka ce waje alna ala qulubihim akinnatan أن saka wani murfi wani marufa Allah ce sai mu rufe zuciyarsu ai yafqahuhu ai kai la yafqahuhu Allah ce don kar su fahimce shi to wannan abin da ke jawo shi shine inadi da girman kai da kin gaskiya yan uwa kun fahimci abin shine Allah ce ba a fara'aita man ittakaza ilahu hawahu fa adallahu Allah ala ilmin وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله to duk wanda ya riki wani abu na son zuciya ya kuma bashi mazauni a cikin zuciyarsa akan kin gaskiya to shikenan sai a yi ta mai shimfiɗa akan wannan mummunan aiki Allah ya tsare mu Allah ya ce la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba hatta ya rawul azab alim Allah ya ce har sai sun ga azaba mai tsanani fa ya atiyahum bagtatan Allah ya ce azabar sai ta zakke musu kwatsam wa hum la yashkurun Allah ya ce basu ankara ba Allah ya ce basu sani ba ana nan ana zaune kawai kafin ka kyafta ido mota ta yi gaba da gaba da kai a ciki ifatatiyahum eh, bakta Allah ce za ta zo ne kwatsam idan alkiyama ne za ta zo kwatsam idan mutuwa ne za ta zo kwatsam wadda ya san wannan lissafin haka yake abinda ke wajibi a kansa tsayuwa domin tanadi ma kansa hanyar da zai kare kansa daga mummunan makoma Allah ya samu dace Allah ya ce fa ya'tiyahum baktatan azabar sai ta zakke musu kwatsam wa hum la yashkurun Allah yace basu ankara ba fa yaqulu hal nahnu munzarun fa yaqulu hal nahnu munzarun sai su dinga cewa a lokacin da za a ritsa da su shin Allah ba za a dan jinkirka mana ba ba za a dan sarara mana ba domin mu gyara ayyukanmu mu zama daga cikin mutanen kwarai Allah yana jinkirtawa Allah bai jinkirtawa an baka dama iya shekarun da aka ɗiba maka a rayuwarka duka dama ce akan ka bauta ma Allah ka tseratas da kanka daga azabar Allah amma in kai jinkiri har abin ya zo maka kwatsam to a lokacin don ka nemi a rangwanta maka a sassauta maka Allah ba zai sassauta maka ba kulli ibadi kulli ibadi alladhina amanu yuqimu salata amanu yuqimu salata wa anfaqu mimma razaqnahum من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا آية خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allah ya ce da manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam kulli ibadiyar lazina amanu Allah ya ce ga ma bayina waɗanda suka yi imani da ni kamar ya tambayi Allah ya ce Allah me zan gaya musu Allah ya ce mishi yuqimus salata su tsaye da sallah su dage da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su yi ta infaki su yi ta taimako daga cikin abin da muka azurta su da shi min qabli an yi ace yawmun kafin wani ini ya zake musu la bai'un fi wala kilal babu saye da sayarwa balle mutum ya sai abin da zai amfane shi kuma babu soyayya da kauna balle wani masoyi ya taimaka maka Allah ya ce ka gaya wa bayina waɗanda suka yi imani da ni Allah ya ce su dage da sallah su dage da infaki Allah ya ce kafin wannan ranan ta zake musu to abin da Allah ke magana shine kayi kokari kayi tanadi mutuwa da duk daren dadewa za ta zo maka to amma maganan da ake yi shine kayi kokari kayi tanadi ka samar maka kanka mafita kafin wannan lokacin Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya to sai Allah ya ce أفرأيت يرجعون وما yace afa bi azabina yasta'jilun Allah ya ce wai yanzu da azabar mun ne har kafire suke gaggauto da ita har suke ce a musu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira mutanen Makka zuwa ga Allah ya nuna musu addinin Allah sai suka ce ya gaya wa Allah ya azabtar da su ba da su imani ba ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يستعجلونك hasana قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات wa yastajilunaka bil azabi wa lan yuklifa Allah wa'ada duk cikin alqur'ani in ka ji inda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya da'awa sai ka ji martanin da za su yi sai su ce a gaya wa Allah ya azabtar da su a gaya wa Allah ya azabtar da su Allah ya ce walaula ajalun musamman la da'ahumul azab Allah ce idan ba dun wani wa'adi yankakke da na ajiye ba Allah ce da azabar ta su wala ya'ti annahum baghtatan Allah ce amma tana tafi kwatsam tana tafi kwatsam inji Allah akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Jahali sai ya jagoranci wata addu'a wa iskalu Allahumma in فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذ قالوا اللهم سكتي اللهم kaji hadda Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka kai ka aiko shi fa amtir alaina hijaratan minas sama'i to Allah ka mana ruwan dutse daga sama a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai tsanani in dai alqur'ani littafin ka ne Allah ka mana ruwan dutse bi ba za mu bi ba a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da wata azaba mai tsanani Allah sai ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ce na musu alfarma ba zan azabtar da su ba kana cikin su kana cikin al'ummar yadda aka ma mutanen annabi lutu yadda aka ma mutanen annabi nuhu yadda aka ma mutanen annabi hudu yadda aka ma mutanen annabi salihu da annabi shu'aibu Allah ce kai kana raye na halakar da al'ummar ka Allah ce nayi alfarma haka manzon Allah ke wama kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah yace ba zai yiwu ga Allah ya azabtar da su ba kana cikinsu ma'ana an musu alfarma matukar da rayuwanka ba za a azabtar da su ba wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah yace kuma ba zan azabtar da su ba matukar suna istighfari Allah yace ba za a halakar da su ba al-Imam al-Qurtubi ya kawo labarin wani mutum da ya zauna a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam duk abin da ake na addini shi ya yake abunsa je ya buga tsiyansa ta can ya dawo wa'azi an yi wa'azi an yi wa'azi an yi wa'azi ya ki ya gyara ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya rasu sai je kin kansa sai ya gyara kansa sai ya dawo masallaci ya kama su aka ce wani wannan kuma bonono kenan ga manzon Allah a ka dawo kai addini yadda ya kamata baka yi ba sai bayan mutuwan sai ta ai wata aya ce yake rike da ita Qur'ani na farko dai Allah ya ce babu komai in annabi na nan to in bayi nan kuma Allah ya ce sai an hada da istighfari sai da tunzu banda mu zo mu rike istighfari tunda ban san Allah ya rasu Allah ya sa mu dace Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilun Allah ya ce yanzu da azabar mu ne suke gaugawan a zo musu da ita a fara'aita in mata'anahum sinin Allah ya ce me zaka ce inda za mu jiyar da su daɗi na shekara da shekaru in ji Allah a fara'aita in matta nasu sinin Allah ya ce me za ka ce inda za mu jiyar da su daɗi na shekara da shekaru a ce shekaran ka arba'in kana kan kujerar mulki sun a ma kanu yu'adun sannan abin da aka alkawarta musu zai zo sai ya zo suna cikin wannan jin daɗin ku ji Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta'una Allah ya ce jiyar da su daɗin da aka yi da aka yi ta yi a waɗannan shekarun Allah ya ce ba zai wadatar musu da komai ko zai wadatar sai ka shekara biyar baka taɓa kwanciya a asibiti ba in an kwantar da kai sati ɗaya duk sai ka damu Allah ya ce ai idan wahala ta zo ba ta iya maye gurbin daɗin da aka ji mun gane ko. shekara guda baka kwanta a asibiti ba sai ce to in kuma shekara ta zagayo za ka kwanta kuma na shekara ɗaya Allah ce da rayuwar ba za ta muku ba saboda haka ya ji daɗi ya yi shekara hudu yana mulki ya ƙara shekara hudu ran da zai bar mulkin a damuwa zai bar mulkin haka ne ko ka ba Allah ya ce fara'aita in matta'anahum sinin me ka ce inda zamu jiyar da su daɗi shekara da shekaru thumma ja'ahum ma kanu adun sannan abinda aka alkawarta musu zai zakke musu na azabtarwa Allah ya ce ya zo musu ma agana anhum ma kanu yumatta'un to abinda ake jiyar da su daɗin Allah ya ce ba zai wadatar da su komai ba wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirun Allah ce ba ba mu taba halakar da wata alƙarya ba ba ma halakar da kowace alƙarya daga cikin alƙaryun da duk muka labarta muku an halakar da su illa lahamun birun Allah ce face alƙaryan tana da masu gargadi wadda suka gargadi alƙaryar akan saba ma Allah akan shirka da Allah akan rikan wani koma bayan Allah suka yi kafin aka halakar da su zikra Allah ya ce kuma muna halakarwa ne domin mu wa'attar da bayi wa ma kunna zalimin Allah ce mu ai ba azzalumai bane inji Allah muna haka ne Allah ce domin mu yi wa'azi idan kai aka maka wa'azi kaki to Allah sai ya ma walakanci sai ya ma wani wa'azi da kai haka Allah yake idan aka ma wa'azi kaki to kai din sai a kaskantar da kai sai a walakantar da kai gobe ko jini kuma in za a ma wani wa'azi sai a nuna mishi kai a ce to kaga fa yadda wani yayi irin abun da kai kaga yadda ya kasance kai kuma ka dauki izna to kai din ma idan baka dauki iznan ba sai a walakantar da kai a kaskantar da kai kuma kai ma sai a ma wani wa'azi da kai jama'a mun fahimta je ba gashi annabi shu'aibi ta gaya musu ba أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم shu'aibu yana musu kwatance ne da al'ummomin da suka zo kafin su lokacin da annabi nuhu alaihi salatu wasalam yayi wa'azi ba a yi imani ba aka halakar da mutanen to da annabi hudu ya zo sai aka musu wa'azi da mutanen annabi nuhu in uwa kun gane da mutanen annabi hudu ba su dau wa'azi ba sai aka kaskantar da su aka walakantar da su aka azabtar da su da mutanen annabi salihu suka zo sai aka musu wa'azi da mutanen annabi hudu in uwa kun gane da mutanen annabi salihu su ma aka halakar da su mutanen annabi shu'aibu da suka zo ko mutanen annabi lutu su ma sai aka musu wa'azi wahid to haka Allah yake jama'a kun gane idan kai dan kwallo ne yau ka je ka binciki yaya rayuwar Maradona eh abun wazi ne ko abun wazi ne idan kai dan dirama ne ka je ka duba tsaffin yan dirama da suka yi dirama shekara ashirin don Allah yau ka je ka tambayi tarihin rayuwarsu yaya suke an yi dirama ko ba yi ba shekaru ashirin da suka wuce akwai yan dirama ko babu to ka je ka nemi labarin su yau a wani hali suke akwai 'yan kwallo da suka yi kwallo shekara biyar shida goma ashirin baya da ya wuce a nan garin ka je ka tambayi tarihinsu yaya suke akwai 'yan kwallo da suka yi kwallo shekara goma ashirin da suka wuce ka je ka tambayi yaya labarin su rashidi ya kini eh. Allah yana ajiye wani ne don ma wani wa'azi da shi ka rike hanya ka rike tafarki ka rike hanyar kwarai wallahi don ka kai labari ka rike hanyar kwarai don ka kai labari Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce zikira muna halakar da al'ummomin da suka shuɗe ne Allah ya ce domin mu yi wa'azi ma al'ummomin da za su zo a bayan su wa ma kunna zalimin Allah ya ce ba muna yi don mu yi zalunci bane wa ma tanazzalat bihi shayatin Allah ya ce kuma ba shaydanu ne suka sauko da alqur'ani ba domin larabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alqur'ani wahayi ne Allah ne ya saukar da alqur'ani sai suka ce a'a ai tabuwa ya samu abinda yake faɗan aljanu ne suke zuwa suke gaya mishi

Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shaytanu suka saukar da alqur'ani ba wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ya ce bai dace a ce aljanu su sauko da alqur'ani ba wa ma yastati'una Allah ya ce kuma ba da su iya sauko da alqur'ani ba qur'ani ya fi karfin su inji Allah innahum an sam'i la ma'zulun Allah ya ce ai game da sauraron da suke yi na mala'iku a sama Allah ya ce ai su ababan nisantarwa ne ma'ana an tsare damar da suke iya sauraron mala'iku a sama Allah ya ce saboda haka ba su da hanyar da za su iya samun wani saƙo na alƙur'ani balle su sauko da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون ce fala ta da umma Allahi ilahan akar kar ka yadda ka bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban fatakuna min mu'azzabin sai ka zama daga cikin waɗanda za a azabtar da su wa andir takal aqrabin Allah ya ce kuma ka gargadi ƴan uwanka dangin ka mafi kusanci gare ka Allah ya ce manzon Allah ka tashi ka gargade su ka karantar da su addini abdullahi dan abbas ya ce lokacin da wannan aya ta sauka wa andir ashira takal akrabin ka gargadi danginka mafiya kusanci gare ka domin wannan ita ce ka'idar da'awa jama'a mun fahimta kana wa'azi a masallatai kana wa'azi a garuruwa kana wa'azi a anguwanni to ana so kar ka yadda da'awarka ta ƙetare 'yan uwanka da kuma danginka jama'a mun fahimta kama gidanku wa'azi da hikima wa'azi mai kyau mau'izatul hasna yan uwanka ka yi musu wa'azi ta hanyar da ta dace galibi matsalolin da muke samu ba safai ustazan suka iya isar da saƙon yadda ya kamata ba jama'a mun fahimta akwai hikima akwai wa'azi mai kyau lafuzza masu kyau to idan mutum ya ƙi to wannan kuma uzuri ya kare gare shi mun gane ko to amma dai karka bar wani barna na gudana a cikin yan uwanka wani barna na gudana a cikin danginka wani barna na gudana a cikin gidanku ka kau da kai a ce kuma ka ba zama kana ma mutane wa'azi ka bar naka nasun shine abin da ya kamata a fara duk wanda yake kan wani tafarki da ba daidai ba ka yi mishi nasiha domin yanke uzuri ai mun karanta cewa annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi kuma bai karba ba ko to kaga tunda bai karba ba ai sai ya rabu da shi Allah ya ce wa andir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka mafiya kusanci gare ka Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin da wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya haura bakin dutsen Safa ya kira Qurayshawa ya ma'ashara Quraysh yace ya ku Qurayshawa an kizu anfusakum minan nar yace ku tsamar da kanku daga wuta da hannunku ku ceci kanku daga azabar Allah ya bani abdul Muttalib an kizu anfusakum minan nari yace ku ceci kanku ku tsamar da kanku daga wutar Allah ya safiya ya abbasu ya fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace ya fatima yar muhammadu an kizi nafsaki minan nari ke ma tsamar da kanki daga wuta da hannunki fa inni wallahi annabi yace na rantse da Allah la amliku laki min Allah shay'a idan baki bi Allah ba ba zan iya kulla miki mallaka miki komai a wajen Allah ba bau ga annabi nuhu bai kulla wa ɗansa ba bau ga annabi ibrahim bai kulla babansa ba yace to ku riki Allah ku bauta ma Allah tsakaninku da Allah Allah ya sa mu dace wa andir ashira takal aqrabin Allah yace ka gargadi danginka mafiya kusanci waqti jana haka liman ittaba'aka min al-mu'minina ai alin janibaka liman ittaba'aka min al-mu'minina Allah yace kuma ka sassautar da fukafukanka ka rusunar da kanka ga waɗanda suke tare da kai daga cikin mu'minai nan umarni Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma almajiransa sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce ya sassauta al'amarinsa a wajen mu'amalantansu ƴan uwa mun fahimta kar ka ɗauka cewa don almajiranka ne don jama'anka ne a ƙarƙashin ka suke ka dinga musu kama karya Allah ya ce a'a duk mu'amalar da za ka yi da su ka yi mu'amala da su mai sauki mai sassauci in ji Allah jama'a muna fahimta dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wadda bai gamsu ba cewa wallahi manzon Allah ya fi shi son kansa da kansa yadda manzon Allah ya zauna da su annabi ya taba faɗa da kanshi yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi yace duk wani musulmin da kaga yake tafiya a duniya annabi yace wallahi na fi shi son kansa da kansa Allahu akbar annabiyu أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم Allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce shine mafi cancantar mu'minai akan kansu da kansu wai inda za a kawo manzon Allah a ce manzon Allah ya rene ka ko mamar ka tare ne ka Allah ya ce za ka zaɓi manzan Allah ka bar mamanka saboda manzan Allah zai fi ƙaunarka akan mamarka annabi ya ce duk uwar da ka ganta da ɗanta annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa na fi ta son ɗanta ni kuma Allah ya fi ni sonsa. annabi ya ce duk matar da ka ganta da ɗanta a hannunta annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa ni na fita son dantan ni kuma Allah ya fi ni sonsa annabi rahama Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله يتي لقد جاءكم رسول الله يتي كي حقيقة وني irin منزو يزوكم الله muku Allah sai da ya sa mamakin manzan a cikin zukatan mutane jama'a mun fahimta Allah ya ce laqad ja'akum rasulun wani irin manzo ya zo muku wani irin manzo ne Allah ya ce azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku a wahala yana daga mishi hankali harisun alaikum yana da tsananin kwaɗayin rahama da jin kai gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim ga dukkan mu'minai yana da tausayi da jin kai gare su to haka manzon Allah ya zauna da sabansa ku zai fita binin Yaman ce ni na san tausayin manzon Allah alaihi salatu wasalam annabi ne ya aike shi aika da daddare da ya je aikan ya dawo a daren an yi sanyi an yi ɗari sosai lokacin da ya dawo sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamul laifi. annabi yana cikin sallan ashe ya lura Kuzaifa ibn binul yaman yana rawan ɗari Kuzaifa sai ya tsaya a ya tsuguna a gefen manzon Allah yana jira ya idar da sallah ya gaya mishi aikansa ashe annabi ya kula da rawan ɗari da Kuzaifa yake lokacin da annabi ya kama gwiwa yi ruku'u da ya ɗago daga ruku'u sai ya ɗaga mayafin da ya lullubu da shi kamar zai gyara sai ya haɗo da Kuzaifa sai ya lullube sai ya tafi sujuda bil mu'minina raufur wannan shine manzon Allah wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace waqfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka sassautar da fuka-fukanka Allah yace ga waɗanda suke tare da kai na mu'minai a cikin tafiyar jama'a mun fahimta ka rangwanta musu kar don kana malami akan mutane ka dinga tursasa musu ka san wani idan majalisin an kai mutum ɗari in ba abin da ya faɗa ba ba zai yiwu ba to wannan kuskure ne a da'awar musulunci mutane da suke tare a gabanka wani karatun kawai ka fi shi amma ya fi ka hankali ya fi ka tunani ya fi ka hangen nesa haka ne ko ba ka bane haka ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yakan yi yunkurin yi waɗansu abubuwa sai wani daga cikin sabai ya ce manzon Allah wannan abin da ka tsara a yin wahayi ne Allah ya saukar mu yi ko kuma dai fahimtar ka ne sai ce fahimta na ne sai ce to annabi ba haka ya kamata mu yi shi ba jama'a mun fahimta Allah ce ka sassauta ma waɗanda kake tare da su a harkar imani in ji Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله Allah ya ce fabi ma rahamatin min linta lahum jin kai ne na Allah rahama ce ta Allah sai ya zama kana sassauta wa al'ummarka walau kunta fazzan galizul Allah ya ce inda kai mai tsanani ne da kaushin zuciya lam faddu min haulika da sun watse a jikinka fa'fu anhum Allah ya ce ka dinga musu afuwa idan an yi laifi Allah ce ka dinga afuwa wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da su akan al'amari idan ya taso to in dai manzon Allah sallallahu alaihi sallam za a ce mishi wa shawirhum fil amri kaga min babi aula malami ya dinga shawara da jama'ar da yake tare da ita yan uwa mun fahimta to Allah ya ce manzon Allah ya dinga sassauta ma waɗanda suke tare da shi akan imani su ma waɗanda kuma suke tare da shi malamin su Allah ya ce su ma su karfafe shi litu'azziruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه Allah ya ce inna sha shahidan mun aiko ka ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ka zan mai shaida akan al'ummanka wa mubashiran ka zan mai albishir ma waɗanda suka bi Allah wa nazira ka zan mai gargadi ma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce litu'minu billahi wa rasulihi ku kuma al'ummarsa ku kuma sahabbansa mun aiko shi ne domin ku yi imani da Allah da manzonsa watu azziruhu ay tansuruhu Allah ce ku taimake shi watu waqiruhu ay azzimuhu ku dinga girmama shi wa sabbihuhu ay sabbihu Allah bukuratan wa asila Allah ce kuma ku yi tasbihi ga Allah safiya da maraice jama'a mun fahimta yana daga haƙƙin malami akan ɗalibansa su taimake shi akan da'awarsa wajen nusar da shi abin da yake mafi alkhairi jama'a mun fahimta domin galibi inda almajiran da su kutsa shi malamin ba zai iya kutsa wannan wajen ba to dole su zam ganuwa makaratun ganuwa mada'awar domin afkawa cikin halakar malamin ko fadawan da'awar a cikin mummunan abu wannan yana daga cikin taimakawa mai da'awa jama'a mun fahimta yana daga cikin taimakon mai da'awa malamin ku idan kuka ga 'yan siyasa sun fara kai kawo a kansa ku je ku taka musu birki in ba haka ba za su kwace muku malamin ku sun kwace malamai ko ba su kwace ba sun kwace saboda kun ga ya zo shi ya zo ya koma ya zo ya koma ku je ku tare shi ku ce mishi Allah boy kar mu sake ganin ka a gidan malam in muka sake ganin ka ranka zai baci jama'a kuna fahimta wallahi tallahi kuna ganin abin kamar wasa wannan dan zirga zirgan na rantse da Allah sai su kwace muku malamin ku haka ne ko baka bane saboda kai yana tafiya zai bugo malamin waya malam ai almajiranka ayyukan yau saura ka dan su doke ni in malai kira ku ya ce mu kai yaya aka yi baki na ku ce a ah, malam ba mutumin kirki bane waɗannan mutanen kai baka san su bane kana tsakanin masallaci da makaranta ba su da kirki da su bata maka suna a gari kuma wallahi duk wanda zai bata maka suna wallahi sai mun ya mu tsashi eh, sai mun ya mu tsashi kar ku yadda yan duniya su zo su dinga da baibayen malaman ku duk wanda kuka zai fitini malaman ku ku taka mishi birki ku ce mishi Allah kar mu sake ganin ka angon mu kun fahimta ku yi ta toto ana ɓata malamin haka ne wallahi sai ga majalisin karatu ya mutu sai ga wannan makarantar ta mutu sai ga wannan makarantar ta mutu Allah ya samu dace Allah ya ce waqtir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina ka sassautar da fuka fukanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai fa in sauka. Allah ya ce amma in sun saba maka duk da abin da aka karantar da su sun ki su yi biyayya fa kulka ce inni bari'un mimma ta'malun na barranta daga abin da kuke aikatawa wa tawakkal alal azizir rahim Allah ya ce ka dogara ga mabuwayi mai jin kai shine Allah allazi yaraka hina taqum wanda shi yake ganin ka lokacin da ka tashi zaka yi qiyamul laili wa taqallubaka rabbaka fi sajidina ay wa taqallubaka fil musallina da kuma lokacin da kake sallah a cikin jam'i shine yake ganin ka lokacin da kake tsaye kake sallar qiyamul layli kai kai kadanka wa taqallubaka fi sajidina kuma yana kallon ka lokacin da kake sallah a cikin jam'i innahu huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne to sai Allah ya ce hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afatin athim يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون غارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا السيئات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله يجزي هل unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin Allah yace kuna so in ba ku labarin waɗanda shedanu ke sauka gare su ba sun ce shedanu suka saukar da alqur'ani wa manzon Allah ba Allah yace a wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ta yace hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin Allah yace kuna so in gaya muku waɗanda shedanu ke sauka gare su da wahayi irin na shedanci tanazzalu ala kulli afakin asim Allah yace suna sauka ne akan duk wani ƙaryaci afak bi ma'ana kazzabin afim duk wani mai yawan ƙarya wanda ya doge akan sabon Allah boka yake nan ka san shi boka in ya gama zama professional abokanci gwargwadon ƙaryanka gwargwadon zama professional ɗinka abokanci in ka ji an ce wannan bokan ya fi wancan to wannan ɗin ya fi wannan sharri ya fi shi iya ƙarya ne jama mun fahimta Allah ya ce to tanazzalu ala kulli affakin afim suna sauka ne akan duk wani mai yawan ƙarya mai sabon Allah yulquna sam'a Allah ya ce suna ba da jin su tsam su saurari abin da shaidanin ke gaya musu wa hun kadibun Allah ce mafi yawan su dukka makaryata ne domin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sun jiyo abin da suka jiyan na gaskiya guda daya sai su hada da ƙarya guda ɗari sai a je a gaya wa bokai kaga kuma dole ka zama makaryaci Allah yace washu ara'u su kuma mawaka yadda bi uhumul gawun Allah ce batattu ke bin su a baya in ga wadda ya liƙe musu wanda ya manne musu Allah ce tubatacce ne wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun Allah yace mawaka batattu ne ke tare da su akan tafarkin su Allah yace alam tara annahum fi kulli wadin himun ay alam tara annahum fi kulli lagwin yaqudun Allah yace baka ga mawaka ba duk wani barna anan suke bundun bundun din su insha Allah baraka shi a tafarkin alkhairi ba duk wakar da za ta fito a bakinsa ba za ka ji ta alkhairi ya kutsa can waka zaka ji yayi ta awa guda kashi tara ƙarya da ka samu ɗaya gaskiya ce kai ne hadiri kai ne ya zuzzuko ƙarya ya shirya waƙan da ita don mene domin ya nemi abinci Allah ya ce to batattu su suke tare da irin waɗannan mutanen Allah ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sannan suna aikata suna faɗan abin da ba sa aikatawa illal ladina amanu Allah ya ce daga cikin mawaka sai dai waɗanda suka yi imani da Allah akwai waka da ita ba a haramta ta ba ba mugun abu bane matukar ba ta wuce haddi irin na shari'a ba jama'a mun fahimta Allah ya ce illal ladina amanu waɗanda ba sa cikin waɗancan batattu halakakun sai waɗanda suka yi imani da Allah wa salihati suka yi ayyuka na kwarai wa zakarullaha kafira suka ambaci Allah da yawa tasaru min ba'di ma zulimu suka rama bayan an zalunce su ma'ana suka ɗauki fansa a bayan kama karyan da aka musu domin ka'idar addini shi mu'mini bayi zama rago mun gane ko yana da afuwa yana da sassauci amma ka'idar musulunci ba a buɗe wa mu'mini ido mun ji ko to idan an musu kama karya Allah ce ramawa su fi Allah ce wantasaru min ba'di ma zulimu suka ɗauki fansa bayan an zalunce su Allah ya ce wasa ya'lamu allazina zalamu ayyamun kalabin? yanqalibun Allah ce da sannu waɗanda suka yi zalunci suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bokanci suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waka suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hauka Allah yace wa sayalamu allazina zalamu waɗannan azalumai da sannu da su san ayyamun qalabin yanqalibun ta wace majuya da su juya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta yaya da su koma zuwa ga Allah da wannan kaya da yake kansu na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a wannan shine karshen suratul shu'ara abinda muka karanta a cikin suratul shu'ara daidai Allah ya bamu lada wadda muka yi kure Allah ya fi mana ya bamu ikon karanta daidai nan gaba in za mu karanta muna karatu muna tawassuli da wannan karatunmu da muke yi a watan Ramadana Allah ya zauna da ƙasar nan lafiya Allah ya zauna da ƙasar nan lafiya Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya sa albarka a rayuwarmu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya da aminci da imani Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malai gurin karanta ba ko ba yawa wannan shine haka